وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau talata tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran annabi daga makka zuwa madina wanda ya zamo daidai da goma sha hudu ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wasalam tana da shekara tara. idan ba amanta ba muna nan cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina suran da ta tattara abubuwa da dama ga labarai masu yawa ga darussa waɗanda suke tare ko za mu iya cewa darussa waɗanda suke tuli jimala mutum zai fahimci abin da zai iya fahimta sauran kuma ya bari wa Allah amma da fage ne na ainihin kowa ya kawo nasa zai idan mai tafsiri ya samo nasa ko ya faɗi fahimtansa shi ma mai jan baki sai ya faɗi nasa shi ma mai ishara sai ya faɗi nasa masu kyamarori su faɗi nasu masu sauraro su faɗi nasu kowa sai ya kawo gudumawarsa wani abin mamaki sai ka samu wani mai sauraro sai ya faɗi point ɗin da ta fi ma na ainihin mai tafsirin gaba daya shi yasa in aka baɗe abu domin a tattauna to ba shiriri ta za a kawo ko gulma ba abinda za a faɗa ki ne abinda ka fahimta kuma ka yi bakin ɗin fahimtanka da ayan ƙur'ani ko hadisi ko kuma wani littafi wanda ki ne ilimi kuma ki ne bincike amma in na ce kai mai ka gani kafa da abinda kake ji ko kafa da hayaniya kawai baka da abin da wanda ya zama kiriri ta kenan to ba haka ake so a majalis na ainihin ilimi ba in ana son a yi wannan to sai a je kasuwa ko a je taka zai aje ya bude wancan fage Allah taimake mu za mu taki daga aya ta nawa eh aka rama fadin Allah subhanahu wataala هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Allah tabaraka wata'ala ya ambaci abubuwa da yawa a cikin wannan aya akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم لكم عذابا أليما الله تبارك وتعالى يا بعد الأباري أتكين ونن آية هذا هو نعب وان ديكي قوي وان ديكي غيبي نمتاني ديوا بوساني با أما سي الله تبارك وتعالى أم أمبتيكي أتكين ونن آية yaza aka ce يذا أكتي أبين دبك سني با gaibu ne amma a wajen Allah ba gaibu bane saboda haka da zaran Allah ya sanar da kai to ya fita daga layin gaibu ya koma abin da ba gaibu ba abin da yake zahiri ko kuma wani abu wanda yake sananne abin da Allah yake faɗa cikin wannan aya shine humul ladina kafaru waɗannan su ne waɗanda suka kafirta ai su ne waɗanda suka kafirta musamman ma shawa na makka waɗanda suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa suka hana su shiga birnin makka domin su yi dawafi ga lakin kaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce humul ladina kafaru ai sune waɗanda suka kafirce wa saddukum anil masjidil haram kuma suka toshe ku gabarin masallaci wanda yake mai alfarma dan da dama mun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya yada zango a ainihin al-hudaybiyya ina ganin kaman zai bata muku abin nan gaskiya ya kamata a kashe a ji a tsara masu wayoyi ku zo ku zoku هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام سوني وأن ذا كافر كي كما سكت عليكم قبل المسلاتي من الفرما wanda kuka gagara karasawa saboda sun toshe muku hanya wani abin mamaki walhadaya hadaya ma da kuka shirya za ku zo ku yanka ga lakin kaba a yi sadaka wa talakawa da marasa galihu to shi ma an hana shi bi ma'ana an tsare shi makufan an yablu ga mahilla an sha makance shi ya gagara karasawa wajen da ake yankawa ko ake sokewa domin hadaya ba ko ina ake yanka hadaya ba ko inda ake yanka hadaya a can maka saboda haka sai an je da hadaya wajen sannan ake yankawa idan ba karasa wajen ba ka yanka hadayanka to ka yanka nama amma ba hadaya ba dama a daidai wannan lokaci akwai abubuwa guda biyu akwai hadaya akwai lahiya ko da yake dabbobin da ake yanka su suna da yawa akwai hadaya akwai lahiya akwai suna akwai na jin daɗi idan aka ce mutum zai yi yanka domin na jin daɗi wato saboda jin daɗi ne ma'ana kamar ka samo kaji ko zafi ko kuma ka samo wani rago wanda za ka yanka ki a kyafe shi ko a soya nama da kai da iyalanka ko da kai da abokanka ko bakinka ku zauna ku ci wannan duk lokacin da aga dama za a yi wannan yanka ko da daddare ne ko da rana ko namiji ne ko mace abinda ake bukata idan za a yi yanka ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala kuma yana da muhimmanci duk abinda za a yanka ya kalli gaba da za a samu musulmi ya yi yanka ba tare da an kalli gabar ba wato ba tare da ya kalli gabar ba yankan yayi ko da sama ya kalla ko ƙasa ya kalla ya yanka to yanka yayi tunda kallon gabar ba dole bane sannan kuma musulmi wanda ya amsa sunan musulunci idan ya yi yanka bisa karantarwar musulunci ko da bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba aka ce wannan musuluncinsa ya kai wato ya ba da dama a ci wannan abin yanka ina fata an gane to kaga wannan ya gwada sabanin wanda ba musulmi ba idan ya yi yanka wannan kan ba za a ci ba hasali ma su ba yankawa suke yi ba sai dai su buge shi ya mutu kun ga ya zama mushe kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haranta mushe ga ainihin al'umman musulmi idan aka samu ahalul kitabi waɗanda suka san littafinsu kuma suke aiki da ilimin littafinsu wajen yanka wannan alkur'ani ya gwada mana cewa abinda suka yanka ya halatta musulmi ya ce yana iya yiwa sunan Allah suka kira ko sun yi shiru ba a ji menene suka kira ba matukan da sun bi karantarwar littafin su idan sun yi yanka za a iya cin yankansu wala ya shafi yanka na ainihin jin daɗi ko na walwala ko na wadata ko kuma wani abu makamacin wallan kamar yadda muka ce sawa'un daidai ne za a yanka cikin dare ne ko cikin rana ko yaushe kuma ko ina ana iya yankawa Sosai na gaba shine abin da ya shafi suna wannan dabban suna shari'a ta riga ta yi bayani akwai ka'idodin da sai an kiyaye sannan za a ɗauki wannan dabba a yanka ta a matsayin dabban suna da za a samu mai ido ɗaya da za a samu mai ɗingiki wanda ya fito fili da za a samu kwanjamin miya ko ramin miya da da a samu karama wanda bata rika ko bata nuna ba ko bata shekare ba to kun ga wannan ba za a yanka ta a wajen suna ba dole sai an samu dabban da shari'a ta ce a yanka a wajen suna kuma wannan dabba tana farawa ne daga akuya ko kuma tunkiya ko saniya ko kuma raƙumi waɗansu ma suka ce ko dai akuya ko kuma ainihin tumakai babu maganan shanu da ainihin rakuma wannan kuma wata fahimta ce daban idan za a yanka abin suna za a ce za a bari sai ranar ainihin bakwai ga haihuwan yaro wannan normally ana yankawa ne da hantsi idan aka yanka sai a ba da uwar ta ci nama tun da ta kya wahala to yanzu kuma sai a ba ta nama ta more yadda za ta samu ta farfado daidai gwargwado kuma idan za a yi yankan nan ana ambaton sunan Allah subhanahu wata'ala ba sai an ambaci sunan jariri ba abinda aka sani wannan yanka akan yi shi ne da rana ba da daddare ba domin aka yi shi da daddare kamar ana ruwan naman kenan ba za a bada mabukata ba ko ba za a san musu ba sannan idan ka tsara gaba ko da ke suna matsayin suna lallai dabban suna da za a yanka ba farilla ba ne amma idan mutum yana da hali kowane yaro yana rataye da ragon sunansa har sai an yanka masa amma idan babu hali ba ce dole ba ne kuma ya kamata ka gane ba a suna da ainihin zakara ko da wato wannan zakaran ba na turawa ba ne ko na fadan ainihin white house ne ah. a ce a wajen ya girma to ba za a yanka wannan zakara ba komai girmansa saboda haka ba a suna da zakara ba a suna da agwagwa ba a suna da ainihin kaza ba a suna da zafi sai dai a yanka domin waɗanda za su taru su ta uwan aiki ko farin ciki ko wani abu makamancin wallan tunda su mata suna iya taruwa kamar yadda malamai suka fala amma ban da maza mata sukan taru domin su taya aiki amma ba gulmace-gulmace da sace-sace ba idan an je gaba sai a samu dabban lahiya wannan kan ta kara ma wancan duk wanda yake da hali sai ya yi lahiya in bai yi lahiya ba maza Allah ya ce fala ya karaban na musallana kada ya kuskure ya kusanci ainihin masallacinmu na idi kuma ka'idodin da muka ambata a baya su ne akan wannan saboda haka ba a lahiya da zakara ko da kaje ba a yi da agwagi ba a yi da zafi ana yin lahiya ne da ainihin awakai da tumakai da kuma shanu da raƙuma za ka ɗauki ɗaya daga ciki sai ka yi lahiya da wannan kuma nan ma sai aka ce akwai ka'ida a ranar lahiyan sai an je an yi sallah sai shugaba ya yanka duk wanda ya kuskure yanka lahiyansa kafin shugaba ya yanka liman ne ko sarki ne to ya tabbatar ya yanka nama idan an soya an ci nama amma ba lafiya ba saboda dole sai ka bari an sauko idan shugaban yana da abin yanka yanka shi kenan baya da abin yanka irin shugabanni masu adalci irin na sukan jagoranci sallan idi sai su waiwayo su ce ya ku jama'a idan kun koma gidajenku mun ba ku dama ku yanka lagiyoyinku amma mu bana Allah bai hore mana ba ba mu da halin yin lahiya wannan fa gwamna ne zai faɗi haka ko sarkin yanka a da amma ba a yanzu ba Allah ya kyauta to kaga wannan ma ai akwai ka'ida to na gaba sai hadaya tunda da lahiya mafiya yawa an sani ala yankawa ne da rana da masabar malikiya ba a yanka lahiya da daddare domin ana ganin kama wanda yake yankawa da daddare marowaci ne wato yana son ya tattara komai ya tura gidansa saboda haka ba a yankawa da daddare duk da kasancewa su malamai su kuma sun ce da daddare ana iya yanka lahiya sai dai ku sani lahiya wato kamar suna ne idan ba a samu ba sati daya wasu malamai suka ce a ƙara sati daya a ƙara sati daya ana ba da sati uku kamar kwanaki 21 idan ba a samu abin suna ba to shi kenan tasha lahiya kuma kwanaki uku ake bayarwa in ka hada da ranar sallah kwanaki hudu ne ana wucewa to sai dai ka yanka nama domin a soya a ci a gidanka kaga waɗannan tsare kenan wato ana daɗa gaba ana samun tsari amma fa in kun waiwaya can baya za ku na jin daɗi ko yaushe kana iya yankawa ko karfe sha biyun dare ka taki ka yanka kazanka sai dai duk wanda ya ji ka kama kaza da daddare ya ji ihun ya yi yawa ko a ce an kama bunsuru yana ta ihu to ko wani bindiga zai dauko eh Allah kyauta wana karke shine hadaya wannan hadaya kuwa sai ba yankawa ko ina a kowane gari ko ina ne sai makka akwai waje na musamman da ake yankawa saboda haka sai ya hadaya an je makka kana iya dauko dabba daga ko ina da sunan hadaya amma ba za ta amsa sunanta na hadaya ba sai an je makka can za a yanka ta idan ta kakare a hanya to ba hadaya ba ne in kuma ka ga dama ka je can to kana iya yankawa domin a da su sukan ɗebo dabbobinsu ne daga wurarensu daban-daban suna korawa wani ma zai sanya alama kawai sai ya kora ta ta tafiya to idan ka gani kana bukata an sanya mata alama wannan dabban hadaya ce domin ana ɗaura mata leda ko a ɗora mata takalmi ko ganye ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya gani ya san dabban hadaya ce to kawai sai ka kora ta ka kai ta wajen yanka idan aka yanka ta tun da shi wanda ya bayar ya riga ya bayar saboda Allah in ka yanka kana iya kwasan naman tun da kai talaka ne mabukaci to amma in ba a can ba to yankan hadaya ba yiwuwa duk mutumin da ya hajjin tamatu'i akwai hadaya a kansa dole duk wanda ya hajjin kirani akwai hadaya kansa dole duk wanda ya tabargaza cikin aikin hajjinsa ko umra akwai waɗansu abubuwan da idan ya aikata su sai yayi hadaya to hadayen nan a can ake yankawa mafi karanci akuya sannan mafi girma kuma raƙumi ba a hadaya da kaji ba a hadaya da agwagi ba a hadaya da zabbi ko kuma ainihin talotalo ko kuma waɗansu dabbobi makamantan waɗannan sai da bahimatul al’ami kamar yadda Allah ta tabaraka ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani mutane da yawa ba su san tsarin hadayen ba shi yasa muka yi bayani da ma yanke-yanke wanda musulunci ya amince kula inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin koyan kan jin dadi ne zaka yi na walwala zaka ambaci sunan Allah amma in ka je gaban wani dodo ko wani gunke ko wani kogo ko wata bishiya ko wani ruwa da wata zimma ko ka dauko bakin abu ko farin abu ko jan abu ko tarwade tarwade idan ka ce za ka yanka bisa yadda aljani ya yi maka umarni to wannan kuma ba yanka musulunci ba ne yankan kirka ne ya saba wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala don haka tare wannan hadaya a wajen Allah babban al'amari ne ai kaman a ce lahiya ne wani ya zo ya hana a lahiya ai hatsari ne babba tun da tsarin shari'a ne ko kuma za a yi suna a ya ce ba za a yi sunan nan ba ba za a yanka wannan dabba ba ai wannan ya hana aiwatar da shari'an Allah ne amma idan mutum ya sayo kajinsa aka zo gidanka suka hana ka yanka kaji shikenan abinci sai a tilami ba mamaki ya riga an saba haka don an hana ka yanka kajin nan ba yi laifi ba amma duk wanda ya hana ka yin suna ya yi laifi duk wanda ya hana ka yin lahiya ya yi laifi duk wanda ya hana ka aiwatar da hadaya yayi laifi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye shi yasa ana yace wal hadaya maqufan an yabluga mahilla sun tsaye sun tsare ainihin hadaya kamin mene ko keɓantacce ne ko kuma tsararre ne wanda ya gagara kaiwa inda ake yanka shi Allah tabaraka wa ta'ala yace walaula wallahi ba domin rijalun mu'minuna waɗansu mazaje mumine masu rauni ba wa nisa'un mu'minatu da waɗansu mata mu'minai masu rauni ba waɗanda suke tsakani lam ta'lamuhum ba ku san su ba Allah ne ya san su suna ɓoye sun karbi addinin Allah ba su samu daman yin hijira zuwa birnin Madina ba an tafa'uhum idan aka ba ku dama ku yi yaki to za ku murkushe waɗannan mutane fa tusibakum minhum ma'arra sai abin kunya da abin takaici da ɓacin rai da laifi sai ya shafe ku domin wani lokaci mutum zai je aiwatar da wani abu bai san yayi kuskure ba to wannan kuskure ko bai sa a ba zai bi shi har ƙarshen rayuwarsa shi yasa ake so ka ringa taka zanzan yadda zaka ringa ganin mutane kana bubbuge duk wanda ka dama ko ka zazzagi duk wanda ka dama ko ka ci mutuncin duk wanda ka ga dama to ran da ka je ka ritsa da wani to fa har abada kuma in abu ya juye maka fa ya juye maka kenan kafin ka waiwaya aka ce za ka gyara to istule a ce ka gyara ka riga ka makara saboda haka shi yasa ake bukatar a yi banban kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi ba domin waɗannan boyayyun mutane ba annabi fa bai san su ba sahabbai ba su san su ba amma sun karbi musulunci suna ɓoye a ainihin tsakani wanda idan kun taka su wajen murkusa kafirai to karshe su ma za ku murkushe su to idan kun murkushe su bala'i ko musiba zai same ku wanda har abada ba zai rabu da ku ba to shi yasa Allah tabaraka ta'ala sai ya kame hannayenku gabarin su ya kame hannayensu gabarin ku ina fata an gane Allah tabaraka ta'ala yace kuma yayi haka ne liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da rahamansa wanda ya ga dama kun ga masu raunin nan na tsakani sun samu rahamar Allah sannan kuma da ba ku jawo bala'i wa kanku ba kun samu rahamar Allah sannan kafirai da ba a murkushe su ba aka samu waɗansu daga baya suka musulunta sun samu rahamar Allah subhanahu wata'ala shine la yadkhil Allahu fi rahmatihi man yaka law tazayyalu Allah ta'ala ce da waɗannan masu rauni da suke tsakaninku da kafirai za su ainihin kahu za su gushe za su bar wajen ya ce la'azabnan ladina kafaru minhum wallahi da na mun azabtar da waɗanda suka kafirce daga cikinsu ko da ba mu ba ku dama kuka yake su ba to za mu azabtar da su azaban alima azaba mai raɗaɗi shi yasa aka ce wannan kutum ayan tana magana ne akan masu raunin nan eh, da Allah ta'ala ya ce liyurkilallahu. fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da rahamarsa wato cikin rahamarsa wanda ya ga dama cikin bayinsa aka je wannan baki ne main point din ba ba shi bane menene main point din walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu shi yasa yace law tazayyalu da babu waɗannan mutane to ba sai kun yi yaƙi bala azabna alladhina kafaru minhum azaban alima da wallahi za mu azabtar da waɗanda suka yi kafirce daga cikin kafiran maka da ma na ko'ina azaba mai raɗaɗi to amma sai Allah ya ƙaddara ga waɗannan mutane shi yasa aka ce wani lokaci ko kai mai gida saboda dalilin wani a gidanka matarka ce yarka ce ko ɗanka ne ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani wanda ka ɗauki nauyinsa mara galihu ko wata mata wanda ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dange ka ɗauki nauyinta a dalilin mutum ɗaya a gidanka sai Allah ya baka arzikin abinci a dalilin mutum ɗaya a gidanka sai Allah ya tsare ka daga musiba ko bala'i ko takin hankali amma kai baka san wane ne ba yasa duk abin da zaka yi sai dai kai hakuri ka kyautata daidai gwargwadon yadda zaka kyautata daidai gwargwadon iyawanka banda mugunta banda tare haƙi banda surutu na babu gaira babu dalili banda tsiya tunda Allah ya jibga maka waɗannan to kai hakuri a dalilin ɗaya daga cikin su kana iya samun aljanna a dalilin ɗaya daga cikinsu su in ka fito neman abinci zaka samu da zaka kore shi da za ka bar wannan aikin alherin da kake yi to sai ka fita ka karaɗe duniyan nan ba za ka samu abincin ba ko sai ka samu ka zo ƙofar gidanka sai wani ya kwabar dama in gari ne to sai ya haɗu da tsakankanin kofan gidanka wanda ko an kwake kai ko ɗan wake ba zai yi ba saboda in an ci ba zai ciyu ba saboda haka shi yasa idan mutum yana da iyalai da yawa to mai da al'amari zai yi zuwa ga Allah ya yi iyaka kokarin abin da zai iya amma dai da farko musulunci bai ce ka jawo rikici wa kanka ba ka je ka auro a can ka ga wata bazaura ka sake karawa da ita da yaya guda biyar ka sake ganin wata basaura daga wata kabila ka sake kwaso ta Ake tana da ƙananan yaya guda bakwai ka ga wata bazaura cikon ta hudu ita ma ka kwaso ta Ake ita ma tana da yaya kaman guda goma sannan kuma tana da ciwon ƙyar to kaga karke Allah ya sauke to saboda haka shi yasa sai a yi ɗan. ka dauki abin da zaka iya da karambani da kuma ainihin mutum ya ɗebo abin da yafi ƙarfinsa. sa da Allah ya ce la nafsan illa wus'aha la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa wa rai sai abin da zata iya wa ma ja'ala alaikum fid min haraj ayyuka na addini bai kuntata muku ba bai takura muku ba saboda haka ba yadda za a yi a rayuwa kuma ka takura wa kanka tunda Allah mahalicin ka bai takura maka ba to me yana takura wa kanka to amma in ka takura wa kanka wannan ya rage naka duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kai masa dan karen duka kuma Allah ba zai taimake ka ba tunda ganganci ne ah to ga batun baki annabi ya ce duk wanda ya ci baki da niyan ya biya kuma ya ci bakin bisa gaskiya ba ganganci ba da niyan ya biya to Allah zai taimake shi ya biya duk wanda ya ci baki da ganganci ba daliyan ya biya ba to Allah ba zai taimake shi ya biya ba kuma yana mutuwa a cikin kabarinsa za a sanya masa anka na ainihin mala'iku saboda bakin da ya ci na mutane bai biya ba shi yasa nake tausaya wa ƙananan mutane nake tausaya wa talakawa kaga mutum ya je ƙaramin baki ya ce a can ya manta har abada ya je can ya ci baki ya manta har abada ya je can ya ci karamin baki ya manta har abada kuma in ka bincika za ka samu ba dole ba ne to wannan ke zai halakar da kanka manyan mutane kuma ƙarya da burga da gwada wa mutane isa wannan ke ya halakar da su su je bankuna su ciyo baki domin su yi alfahari su yi takama sai ga mutum yana ta muku barazana amma bakin banki ya fi karfinsa haka ma waɗansu yan karambanin yan kasuwa su ma abin da suke yi kenan don wani shi ya ɗagu ne kuma na faɗi to ba zan yadda a gane ba abin da wani yake yi ni ma sai na yi ya je ya ciyo baki babu gaira babu dalili baki da ruwa wanda za a sa riba a kai wanda dukiyar riba Allah ya kwake mata albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim abinda Allah ya fada kenan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحبية حبية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما كافين wannan يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك الارض الله تبارك وتعالى yana ba mu bayani dangane da kafirai mushrikan larabawa min quraish musamman ma quraishawa wa man mala'ahum ala nusratihim da waɗanda suka ba su haɗin kai ko suka taimaka musu a bisa me ala Rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam bisa yakan annabi Shin Allah ya ce humul ladina kafaru ay humul kuffaru duna gairihim waɗannan kafirai ne ba waɗansu su ake magana ba waɗanda yake sun kafirce da Allah wa kuma anil masjidil haram kuma suka tsare ku gabarin masallaci mai alfarma wa antum ahqqu bihi alhali ko kuka fi cancanta ku rike masallaci mai alfarma sai dai a lokacin wannan masallaci yana hannunsu yana hannun kafirai wa antum ahluhu fi nafsi amr wato ku ne mutanen Allah ku ne mutanen ɗakin Allah ko kuka cancanta ku riki ɗakin Allah wal hadaya ma kufan an yabluga mahilla sannan kuma suka tare hadaya wato ya gagara isa wurinsa wa saddul hadaya an yasila ila mahilli wa hadha min baghihim wa inadihim wannan ko taurin kai ne na mushrikan quraishawa da ainihin dagawar su wa kana al hadiyu wannan hadaya da manzon Allah ya koro a wannan lokaci da ya zo umra wato an ce sab'ina badala sai da ya zo da raƙuma ɗaiɗai har guda saba'in yana son ya yanka a dakin kaba a ainihin makka domin a raba wa talakawa amma suka ƙe kasa ƙasa suka ce annabi ba zai karasa ba kama sayati insha Allah ta'ala bayanu kamar yadda cikakken bayani zai zo wato a shafuka masu yawa Allah ta'ala yace ce walaula rijalun mu'minun ba domin waɗansu mutane muminai ba wani sa'un mu'ina da waɗansu ainihin wato mataye muminai ba bai na asurihim mimman kuma imana wato waɗanda suke tsakanin kafirai suna ɓoye imaninsu wa min minhum khifatan ala anfusihim min ƙaumihim kuma ba sa son mutanen su su gane to shi yasa su ma ba su yi hijira ba to Allah ta'ala ya ce ba domin waɗannan mutane maza da mata ba la kunna sallatnakum alaihim Allah ta'ala yace wallahi da mun ba ku dama a bisa waɗannan mutane su ainihin kafirai din qataltumuhum wa abattum khadara'ahum da za ku kashe su sai kun ga ƙarshen su ku yi kace-kace da su to amma muka ba ku dama kuka yi yakin nan to za ku hada da waɗannan mutane boyayyu walakin baina afna'ihim min almu'minina walmu'minati aqwam sai dai a tsakanin farfajiyoyinku akwai waɗansu mutane la ta'rifunahum halatal qatl wato ba ku san su ba saboda haka lam ta'lamuhum shine Allah ya ce ba ku san su ba an tata'uhum saboda haka za ku je ku taka su tunda ba ku san su ba wato sai ba kun minhum ma'arra sai ainihin ku samu laifi da ainihin abin makale wanda zai zama muku damuwa bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba kuma Allah yayi haka ne li yurkhil Allahu fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da ainihin cikin rahamansa wanda ya ga dama yuakhiru uqubatahum shi yasa yi jinkirin azabtar da waɗansu mutane musamman kafirai li yukhallisa min a ashurihim almu'minin domin ya tsamar da bayan Allah mu'minai kuma waɗansu daga cikin quraisha wannan sun zo sun karbi addinin Allah to kun ga da an kashe su a lokacin al to da ba za su samu lokacin da za su karbi addinin Allah ba yarji kasirun minhum ila al-islam saboda haka da yawa sun karbi addinin Allah sai dai kuma waɗannan masu rauni da suke tsakani wanda albarkacinsu ne Allah ya hana yaƙi duka ɓangarorin lauta zayyalo da za su koma gefe yi lauta mayyaza al-kuffaru min al-mu'minin da ainihin kafirai za su bambanta da mu'minai allazina baina asurihim waɗanda suke tsakaninsu la azabna allazina kafaru Allah ta'ala ya ce wallahi da mun azabtar da waɗanda suka kafirce minhum daga cikin su azaban alima azaba mai radadi ay la sallatnakum alaihim da mun ba ku dama akan waɗannan kafirai falaqataltumuhum qatlan zari'a kuma da kun kashe su mumunan kisa saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta to sai ayan da malai karanta mana izjalal ladina kafaru yayin da waɗanda suka kafirta waɗannan kafiran dai da muke magana a kansu suka sanya fi qulubihim a cikin zukatansu mai suka sanya alhamiyya shine kyashi da mugunta da ainihin keta da kabilanci hamiyyatul jahiliya. kabilanci irin na jahiliyya saboda annabi ya riga ya zo shine waɗansu suka ke ƙasa ƙasa suka ce a'a wallahi in aka barki ya shigo za mu ji kunya saboda wannan suka hana annabi ya ƙara so ɗakin kaba saboda wannan kawai wai za su ji kunya idan labari ya bazu shine hamiyatul jahiliya da suka sanya kenan wa zalika hina abaw wannan kuwa ya faru ne lokacin da suka hana annabi ya shigo sannan na biyu suka hana an yaktubu bismillahir rahmanir rahim da aka zo za a rubuta yarjejeniya sai annabi ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim kaga wannan shi yake gwada cewa ki abubuwa da dama za a yi musu bismillah ai kadan yarjejeniya ne za a rubuta amma ka sa bismillah to za ga wani in ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ce qur'ani za karanta to ilimin sa ina ya tafi ko tunanin sa ina ya je ko abinci zaka ci ka ce bismillahir rahmanir rahim ka karasa tunda dama an ce bismillah kai bismillah ko zama za ka yi ka ce rahman rahmanir rahim ka ci ka koshi ka yi ka yi ka taki ka gagara sai ka dogara sai ka taki da kyar ka ce bismillahir rahmanir rahim ai ga ba a ce idan ka zo taki ka ce bismillahir rahmanir rahim ba ko akwai nasi karar wanda ya faɗi haka babu amma an ka faɗa ka yi laifi in ka faɗa ka yi daidai ba ka yi laifi ba saboda haka yanzu aka rubuta takarda aka rubuta bismillah wannan babu laifi musamman ma irin yarjejeniya ka sai fili ka sai gida ko za a rubuta wata yarjejeniya ko wani sharaɗi ko ta ka'ida to sai a yi bismillah sai dai kuma ba za a yi wasa da takardan ba tunda da akwai sunan Allah a ciki da lokacin da aka zo rubuta bismillahir rahmanir rahim kun ji kafirai da tsiya suka ce su ba su yadda ba wa abau an yaktubu sai suka ƙi a rubuta suka ce sai dai a ce bismikallahumma su ba san arrahmanir rahim ba eh al-rahman arrahmanir rahim ba san shi ba suka ce sai dai a rubuta ma annabi ya yadda sannan kuma har ila yau da aka je gaba annabi ya ce a rubuta haza ma qada ma qada alaihi muhammadu rasulullah wannan shine yarjejeniyan da annabi muhammadu annabi muhammadu manzon Allah ya yi da kafirai gaji a a a a a ai da mun yadda kai manzo ne da ba za mu kai ga rubuta yarjejeniya ba saboda haka rasulullahi hidin nan a soke sai dai a rubuta muhammadu bin abdullah za mu gani a can gaba eh to amma da suka zo suka yi wannan jayayya me ya faru su kafirai tunda sun yi jayayya wannan kuwa abin ɓace rai ne idan musulmi suka yi zuciya sai a fasa ma rubuta yarjejeniyan gaba daya Allah tabaraka ta'ala yace fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwansa ala rasulihi bisa manzonsa manzon Allah ya hakuri yayi sassauci wa alal mu'minin kuma Allah ya saukar da ainihin natsuwa ga ainihin bayin Allah mu'minai su ma suka yi sassauci wa alzamahum kalimatat taqwa su kuma ya lazimtar da su kalma ta tsoron Allah wa hiya qawlu la ilaha illallah aka ce wannan kafirai kenan aka lazimtar da su waɗansu kuma suka ce wa alzamahum kalimatat taqwa hum innan zai koma ne zuwa ga almu'minin bayan Allah mu'minai an samu hadisi daga Abu Hurairah Allah ki kare yadda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa amini umunni da yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun faɗi wannan kalmar shahada la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah tsakani da Allah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi lalle hakika ya tsare da gareni ni da ranta da dukiyansa wato sai dai da haƙƙi duk wanda ya taba ya taba harama wa hisabuhu ala Allah kuma sauran hisabinsa yana ga Allah subhanahu wataala to wannan ya fassara mana kalimatar taqwa wa alzama an kalimatar taqwa wa hiya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah ya lazimta musu su faɗi wannan kalma duk wanda ya faɗi wannan kalma ya ga musulunci kuma duk wanda ya faɗi wannan kalma to zai yi kokari ya kiyaye ka'idojin wannan kalma wato ya zama mai biyayya ga Allah kenan wa sakbaru anha amma kafirai sai suka yi girman kai gabarinta wa sakbara anha al eh, yawm al-hudaybiyya a ranar yakin hudaybiyya ko kuma sulhul hudaybiyya sai ainihin mushrikai suka kiyarda da wannan kalma وكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قضية المدة وقيل كلمة التقوى أكثر كلمة التقوى شنع الإخلاص متن أيكي سبو دا الله إخلاصي سبو دا الله بمعنى دو أيكي دا متن زي هنا الديني يعيش سبو دا الله wannan ko yana ɗaya daga cikin sharaɗi na karɓan aiki al'amalin salih saboda haka al'amalin salih ba zai zama karɓaɓɓe ba ba zai tabbata al'amalin salihu ba sai idan ya kasance akwai ikhlasi daman na farko kai domin Allah na biyu kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba karantarwar wani kato ba karantarwar manzon Allah to idan kai haka to sai Allah tabaaraka ta'ala ya karba to kai ainihin alkilasu kenan wa qala kathirun min ahli ilm kuma da yawa daga cikin ma'abuta ilimi suka ce wa alzamahum kalimata taqwa wato kalma ce ta tsoron Allah wanda Allah ya bada bayin Allah na kwarai wahiya ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan addu'a ana falanta wato a wurare da dama saboda haka idan kayi kaman ka dunkule kalimatu taqwa ne a waje guda kuma Allah zai baka lada mai yawa wa kanu haqqa biha wa ahlaha lalle mu'minai su suka fi cancanta da ita kuma su ne mutanenta ai kanal muslimuna a haƙƙa biha wa kanu kuma ainihin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah musulmi su suka fi cancanta da wannan kalma domin su ne ma'abutanta wa kana allah bi kulli shay'in alima lalle allah ya kasance masani ne ga ainihin dukkan komai ai huwa alimun biman yastahiqu alkhaira mimman yastahiqu sharra Allah ya san wanda ya cancanci alheri kuma ya san wanda ya cancanci sharri saboda haka shi yasa waɗansu yake haɗa su da alheri waɗansu kuma sai ya kyale su da sharrin su to Allah ya raba mu da sharri sai Allah ya ce mai لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فكون ألان ما لا يقام له حديثي حديث ينا دقوه شافي ديابيو uku hudu biyar shida kuma ya kamata a karanta eh. wannan shi ne tafsiri ya kamata a karanta an karanta za ka fahimci komi dalla-dalla amma kafin mu karanta wannan ayin ita ma tana karkashin wannan hadisi mai tsawo da za mu karanta لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق annabi ya ga mafarki cewa gaki da sahabbansa suna tawafi ga dakin kaba wannan ya sa annabi ya fito da shi da sahabbansa daga binnin makka ai daga binnin madina ya tinkari binnin makka kamar yadda muka faɗa alhali makka tana karkashin kafirai dakin kaba ma yana hannun kafiran quraishawa da yazo suka ke kasa kasa suka ce ba zai karasa ba sai ya hakura to menene makoman mafarkin da annabi ya gani alhali mafarkin annabawa gaskiya ne amma kai kana iya mafarki ya zama shiririta amma banda na annabi sai ma dalilin da yasa yake ya zama shiririta saboda karyanka ta yi yawa da yaudara eh don gwargwadon gaskiyanka gwargwadon gaskiyan mafarkinka idan kana da gaskiya kana rike abubuwa yadda ya dace to kusan duk abin da ka gani a mafarkinka zai tabbata amma in baka da gaskiya dan kiririta ne to yadda kake da kiririta da rudu to haka za ka yi ta gani a cikin mafarkin ka ana ta maka barazana ana gwada maka ka gyara halinka amma duk rudu ne musamman ma irin samarin mu na yanzu mutum ya yi mafarki ga an ɗauko shi a jeep yana ona kwana da babban waya ana jansa ga ac yana dukansa ga talabijin na mota yana gani eh alama ga wane ne bodyguard ne ko odalansa ne ko waye a gaba bayan direba shi ya yi mafarki ya ganke haka sannan kuma waya cikin motan fuga bokiti na dambun nama ga ruwan jus irin yan kananan nan masu tsada yana jiran ya gama waya domin ya hambuli dambun nama ya tsora da ruwa yi kenan kawai da ya farka sai ya jihi a katifa eh. me ya kawo haka zarinsa babu gaira babu dalili ba yadda za a yi baka bi hanya ba baka bi hanyar neman kudin ba baka bi hanyar kasuwanci ba amma kana son ka shiga kasuwar mota kana kwance ga dambun nama ga kaza karya kawai shi yasa za ka yi ta ganin wannan a mafarki amma ba zai tabbata ba saboda karya ne karya ka dauka wa kanka amma da kana da gaskiya da duk abin da ka gani to sai ga Allah ya tabbatar maka domin annabi ya faɗa mafarki mai kyau mafarki na gaskiya ga bawan Allah mumini to ɗaya ne daga cikin kafan annabci guda arba'in 46 saboda haka in kai mafarki mai kyau kaga ya tabbata to a cikin kasan annabci guda 46 ka dauki guda daya sauran 45 in ka cika su kai ma annabi ne eh, sai dai mutum zai cika su saboda annabi ya ce walakin la nabi ya baji babu annabi bayana amma da da annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in ka fara yin mafarki mai kyau kaga ya tabbata to cikin 46 ka dauki daya mutumin da zai hau sama sai ya taka takarda ai ya rage tafiya abinda hausawa suke fada kenan don ka rage tafiya ko ba komai dai ka rubu da <laughs> mutum ya rubu da kasa to haka ne da shi yasa annabi ya yi mafarki ya fito da sahabbansa kuma kafirai sun zo sun tsare sannan raƙumansa ma ta ƙi ƙarasawa tun yadda aka yi da ita ta wuce filin hudaybiya ta ƙi zafi kuma manzo Allah ya mafarki mafarkinsa ba gaskiya ba kenan ba haka bane shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan aya domin ya kwantar masa da hankali Ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi ba ma ke kadai ba dukkan ku sahabbai ana sanar da su da mu kuma a yanzu da muke sauraron labari Allah ta'ala ya ce laqad wallahi haqiqa Allahu, rasulahu Allah ya gaggata wa manzonsa ar-ru'ya wannan mafarki da ya gani bil haqqi da gaskiya saboda haka abin da ya gani nan gaskiya ne sai dai dama Allah bai ci a shekaran bane eh amma su kaman sun tunda suna sha'awa to shi yasa suka fito kuma Allah bai kaddara a shekaran bane amma dai mafarkin da annabi ya yi gaskiya ne zai tabbata la tadkhulunna al-masjid al-harama wallahi lallai in ji Allah in ka ji Allah ya rantsuwa to ba karamar magana ba ce ta eh, yi latarkulun almasjid harama, wallahi za ku shiga masallaci mai alfarma ku kwantar da hankalinku insha Allah sa ka ce Allah da kansa ma yace insha Allah balle kai kana magana ba za ka ce insha Allah ba hatsari ne komi kankancan abin gobe zan yi kaza ka ce insha Allah insha Allah gobe zan yi kaza komai kankantan abin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wa qur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiya li rabbi li aqrab min hadha rashada saboda haka fadin insha Allah din nan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai yasa Allah ta'ala ya ce la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah in Allah ya yarda wallahi za ku shiga masallacin nan mai alfarma kuma wani abin mamaki za ku shiga aminina kuna amintattu za ku shiga kuna amintattu da yaƙi za a shigo sannan daga baya a ci nasara a'a muhalliki na ru'usakun wa mukassiri na latakafu waɗansu daga cikinku suna masu aske kansu waɗansu daga cikinku suna masu saisaye a kansu me kenan wato za su sauke umuransu dama idan ka sa waɗannan fararen kayayyaki daga miƙati ka kama labbaika Allahumma labbaika idan ka zo makka za ka yi ɗawafi sau bakwai za ka yi sallah laraka a biyu bayan ɗawafi za ka sha ruwan zamzam za ka zuba a kanka za ka wuce ka yi safa da marwa sau bakwai sannan za ka yi addu'o'inka sannan za ka kama hanya ka fito za ka samu ainihin baba ko ainihin wanzami ya afke maka kanka ko ya rage maka idan ya rage maka sai ka je ka cire fararen kayayyakin nan ka gama aikin umuranka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafuna ba ku tsoron kowa saboda Allah tabaraka wa ya ba ku natsuwa da kwanciyar hankali saboda haka mafarkin da annabi ya gani gaskiya ne ku kwantar da hankalinku fa alima ma lam ta'lamu Allah ya san abinda ku ba ku sani ba fa'ajjala faja'ala min duni zalika fatan qariba sai kuma Allah ya sanya koma bayan wannan min duni zalika ai kafla zalika aw ba'da zalika wato bayan wannan ba da daɗewa ba akwai wani buɗe wanda yake mai sauki to dalilin da ya sa wato aka ce bana ba za ku shiga ba amma ku yi hakuri shekara mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala ko da yake cikin wannan aya ma Allah ta'ala bai gwada shekara mai zuwa ba shi dai abin da ce. mafarkin da aka yi gaskiya ne kuma latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wa aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun saboda haka ku kwantar da hankalinku ko ba dade ko ba jima za ku shiga dakin Kaaba to me yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yi wannan me yasa suka fito sai da suka zo dab da Makka me yasa tuntunin Allah bai faɗa musu ba ai Allah ta'ala yayi haka ne don ya tsare wato ya tabbatar da wani hukuncinsa kuma domin ya ainihin ɗaukaka addininsa ko ba komai dai annabi ya zamo barazana sahaban annabi sun zamo barazana musulunci ya zamo barazana a lokacin kuma karɓan musulunci shine zaman lafiya da kwanciyar hankali duniya da lahira saboda haka ba karɓe ki ba to zai zo ƙarfi da yaji saboda musuluncin na Allah ne ba na ainihin annabi Muhammadu shi kaɗansa ba ne ba kuma na sahabbai ba ne shi yasa ayan gaba mai Allah ke. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا to ka gani shi yasa Allah ta tabaraka wataala yace me yasa kuke bata lokaci ne duk waɗannan tsare-tsare Allah ne ya tsara saboda huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shi ya aiko manzonsa da kirya wa dinil haqqi da addinin gaskiya musulunci kuma Allah ya turo shi ne li yutirahu ala dini kulli domin ya bayyana da shi ya rinjayar da shi bisa addinai ka kaf gaba daya saboda haka ko an samu tsaiko to ko ba dade ko ba jima addinin musulunci shi zai mamaye komai kuma inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala addinin sa ne shi yasa duk abin da ake yi din nan da sanin Allah kuma tsarin Allah ne to a dunkule ka kaf gaba daya tunda an ce huwa allazi arsala rasulahu tun maganar da ake yi dinnan, manzon Allah yake fada annabin Allah yake fada wakilin Allah yake fada ba faɗi sunansa ba sai a wannan aya sai Allah ya fito balo balo yace me Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن أخرج شطعه فآذره فاستولد فاستوى فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما